Hafi, ina tunanin ko ‘yan nan yaran za su ci mana kuɗi da Anya kana da kuɗi? Kuɗi ne a cikina. Nawa? Dubu ashirin. Dubu ashirin kana tunanin na ga ɗaya a cikinsu akwai mai san abin duniya daga cikinsu ba. Don ban gane su ne gaskiya. Ƙarƙari sun ci da yawa su ci goma. Goma? Ba za su ce wuce a gaje. Kai, ga wasu gwalagwalansa. kullum bari mu ɗau orange ɗin saboda kin ga wannan atamfa orange a jiki zai yi macin sosai kawai mu ɗauki gold tun da ban za ta Allah ko Allah ku mana shi har kun so kenan wallahi mun kwasa ba ma mu gama ba saboda akwai gurin jakunkuna can da muke so sai na ga garin fara ɗaukar gol ɗin tukunna in ya so ko ai muna da su masu kyau a shagon kawuna gaskiya ne <laughs> akwai swiss gold kuma kuma in da abun ku me za ku yi da waɗannan abubuwan fara mu je ku dauki wasu abubuwan da suka fi waɗannan nabi amma me za ku yi da wani gwal to ko mu bari mu je shagon yaya na tunda ya ce akwai gwal din sai an fi masa sauki ko yanzu mu je wa dauki kuma a to mu je kawai ba matsala fara nawa wannan ranki wannan dubu goma shi ne

dauke shi mana ajiya. ai yayi daidai da jiki ni kyau da kunkunan nan ko eh sai ke sai ke sai ke ko karo muku su a a bari kawai ba sa ni to na ko mm. sai kun je kun tela ma kawai ka kira wayata ga abin da muke gudu ko <laughs> karka da mu kawai ka tsaya ta na san yadda zan yi okay okay to ba <laughs> mu je gurin wannan duban mu wannan blue din purple ne ko ganin blue din okay kuɗin ku ya kama dubu ɗari biyu da tamanin da takwas Hello? Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. A wani asibiti umma ta mutu? Inna lillahi wa inna lillahi. Inna lillahi. Me faru? subhanallah a wannan zai biya kai fara kuɗin ba aka